أنفسهم عن المعروف والله عزيز حكيم وللمتلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تأكلون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدك دكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جاهل العلماء واتبة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل أمة أخرج وجعلنا الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا هماة الإسلام هراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a wannan gari na Kamba bakin boda tsakanin Najeriya da kasar Benin Republic idan ta baci daga nan ko da kafa za ka iya nautawa ka haura boda a kuma cikin wannan jiha ta kebbi a wannan ƙasa tamu ta Najeriya kamar yadda na saba faɗa tumbin giwa wacce ta tara abubuwa da yawa akwai yan wuta akwai yan aljanna akwai yan tuzon larabi ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci labari ya same ni ta hanya ingantacciya munasaba da ta haɗa ma wannan wuri shine dan uwanmu a musulunci da Allah ya ba karuwa ta aure malam abubakar bala kamba haka ne wanda ya lallaba kamin a ankara ya samu sabuwar amarya gau a leda walfauru da gaggautawa fararun farilla ne ya shigo da ita daga ciki malama na fisa abubakar ina addu'a wannan aure Allah ya sa masa albarka malam abubakar ina addu'a Allah ya hada hankalinka tare da wannan amarya taka kuma Allah ya azurta ku da zuriya tayyiba kai Allah ya baka ikon ciyar da ita da halal ita kuma Allah ya bata ikon yi maka biyayya yaya kuma da za a haifa Allah ya sa a haifi da za su amfani Islam akwai addu'a da na saba yi wa angwaye mala abubakar kai ma ina maka wannan addu'a Allah ya sa amarya malama na cita na farko da za ta fara kawo mana duniya ta haifo mana Sheikh Yakubu Musa Hassan na Sautin Sunna. Rana biyu sai ta haifo mana limamin ko Sheikh Abubakar Giro Argungu. Rana uku sai ta haifo mana shahidi wato Sheikh Ja'far Mahmud Adam Kano. Na hauta kuma ga gangaren daga gwandu ana rama malam Nasiru gwandu sai ta gangaro da shi. daga nan amarya in ta ga dama ta kara in ta ga dama ta bari haka mu ba mu da matsala kwalliya ta biya kudin sabulu na san wayannan sojojin sama da na kasa da na ruwa duk inda suka dirka da shirka da bid'a da fitsara dole su tattara ina su ina su san inda dare musu Allah ta'ala ya samu dace manyan maluma sun gabatar mana da wa'azuzzuka wannan membari ina addu'a Allah ya saka musu da alkhairi da mu da su Allah ya sa wa'azin ya zama sanadiyar samun rahamar mu a ranar takin alkiyama ba dogon wa'azi zan yi ba cikin wannan dare sai dai akwai wata ajanda da take da muhimmanci da naga ya kamata mu tattauna a kanta wato shine abin da ake cewa tazkiyatun nafs wato yadda ake tsarkake rai rai ta dan adam tana da matsala da yawa wato akwai mataki da ake so a dauka a tsarkake ta in ba haka ba kamin ka ankara sai ta wuji wuji da kai ta jefa ka wutar jahannama alqur'ani mai girma kansa ya faɗi cewa ranar adam din tana da matsala Allah ran ma bari in baka address karatu yana cikin suratul yusuf alaihi salam وما أبرئ نفسي وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي إلا ربي غفور رحيم mai faɗin wannan magana matar nan ce da ta nemi Annabi Yusuf alaihi salam akan yayi lalata tare da ita ga ta mace kyakkyawa son kowa kin wanda ya rasa zankadaziya ga ta a gidan mulki inda abinci ba matsala bane kayan kwalliya ba matsala bane shi kuma gashi goro bai da mata a lokacin kun san kuma mara mata wato an fi samun matsala a nan domin ruwan kashe gobara ake nema sannan ga inda suke gidan sarauta ne inda akwai tsaro akwai security ba su tunanin wani zai faɗo musu sannan bayan wannan ita matar oga ce a wajensa idan ya saba umarnin ta tana iya ɗaukar mataki a kai shi duk wani dalili da zai iya sa ya ba bata haɗin kai ba dalilin da bai cika ba amma imani shi ya hana annabi Yusuf ya bata hadin kai ta sha ado ta sha kwalliya ga hoda ga gazar ga jambaki ga dangwadagoki ga barbada kuma su ga jalebe ga ga ga ga ta gama shiryawa tsaftace kai kadai ke jira annabi Yusuf ya kalle ta ya ce Allah ya tsare ni ma'azallah ta kura mata ido suna ta kallon su saboda kyakkyawa ne sosai da Allah ya halicci kyau sai ya raba kyan kashi biyu shi kadai sai aka bashi rabi sauran rabin aka raba wa mutanen duniya wa zai iya surar da kyansa tana yusuf kana da kyakkyawar fuska yace haka za wara ne rabbi haka ubangiji na ya suranta ni ba kokari na bane idan har fuska ta ta burge ki to ki girmama wanda ya halicci fuska ni ba wani kokarin da ne a ciki ni ma haka na ganta Allah ne sai ce ya kai yusuf ka daga kai ka kalle ni mana ba haka yadda na sha ado sai ce ina jin tsoron in kalle ki Allah ya tada ni makamu a ranar tashin alkiyama saboda na kalle mata da ba tawo ba ta matso kusa da shi ya ja da baya ta ce ya yusuf ya ina matsowa kusa da kai kana ja da baya ya ce na matsa baya ne dan na matsa kusa da ubangiji na kai karshe dai da ya ga abun ba zai yiwu bai ce kafa mai nake ban baki ba to wannan mata da ake wannan aran gama da ita sai ga ya daga baya tana faɗin wannan magana tana cewa wa ma nafsi ba ina kubutar da raina bane ba zan iya kubutar da raina ba innan nafsa lalle ita rai la amaratun bisu mai yawan umarni da mummuna abu ne illa ma rahima rabbi sai dai in ubangiji na ya kawo agaji idan Allah ya ji tausayi ya kawo tallafin sa ya kawo agajin sa to a lokacin ne rai zaka iya danne ta bata haukata ka ba shi yasa ranka in ka biye mata ba abinda ba za ta iya suranta maka ba in kyakkyawar mata ta wuce ka ce ina ma matar ka ce in baka yi sa'a ma zai da ce maka ina ma ka yi zina da ita in ka ce kawai ka fili fili ba ba naka bane baka san mai fili ba ko kuma ba ka ko baka karya ba in ka kalli fili sai ka ce ina ma naka ne kuma kana da miliyan hamsin a je ka gina wani kanta mai mai gida bene ya kalli nan sai ka ce kai ka fasa ba nan ma zai kalla ba baka da koti ba baka san ba to ita rai akwai matakan da ake dauka akan ta idan ba dauki matakan akan ta ba to sai a samu matsala wannan shine abin da ake cewa tazkiyatul nafs wato tsarkake rai ya zaka ka tsarkake ranka malamai suka ce tazkiyatul nafs ya kasu kashi biyu akwai wanda yake haramun ne bai halatta ba tsarkake rai wanda ake cewa haramun bai halatta ba shine ka nuna wa al'umma cewa kai mutumin kirki ne kowa na banza ne kai kai ne na kwarai ka rinka ba da labarin kyautatuwarka salaharka ƙoƙarinka himmarka ka rinka ba da labari abin da ya kamata ka yi shiru wani daban ya zama shi zai ba da labari sai ya zama kuma kai ka zama magori wasa kanka da kanka kai kake wata kanka kai ke yi wa mutanen duniya talla kana musu shela cewa kai mutumin kirki ne malamai suka ce irin wannan ya tunna irin wannan ke rai shi haramun ne bi tifakil ulama dukkan malamai na sunna sun tabbatar da cewa haramun ne ke rai irin wanda ya halatta shine ita rai din yaya zaka yi ka tilasta ta ka tarbiyyantar da ita yadda za yi wa Allah biyayya akwai wasu ciwuka da suke kama ta ya za ka kai kai jinyata ka tabbatar da cewa ka warkar da wa'annan ciwuka ya za ka raba ta da girman kai ya za ka raba ta da kwadai ya za ka raba ta da son zuciya ya za ka raba ta da rashin kunya ya za ka raba ta da rashin tawali'u ya za ka raba ta da rowa ya za ka raba ta da wasu munanan halaye wa'anda musulunci bai yarda da su ba ya za ka raba ta da jiji da kai akwai ɗaya daga cikin malaman musulunci yana zaune a kofar gida akan kujera mutane suna wucewa duk wanda yazo sai ce a akramaka Allah sai a kawo masa gaisuwa da girmamawa da ladabi duk wanda yazo sai ya gaida shi san sai ran sai fara ta fara ga masa cewa fa kai babban mutum ne kaga ba wanda zai wuce a nan gurin bai tsaya ya gaida kai ba ya girmama ka lalle fa kai ka zama babban mutum a cikin garin nan sai ya shiru yace ke rai yace kuma to kike ki wasa da hankali na kuma ki sa ni girman kai ki halakar da ni yace ke zuciya ne ke so ki kawo tsalle a cikin dobi yadda to zan yi magani yana nan zaune sai ga wani talaka ya dawo daga gona da fartanyarsa ya ratayo da wasu sa faɗi ya tako karani ya tako da ya tako tabo ya zo yana kokari zai wuce da ya ga wannan talaka zai wuce sai ya dakatar da shi sai ya kira shi sai ya zo yace wannan talaka da Allah yana da wata matsala taimakon ka nake nema yace wani taimako kake nema yace taimakon da nake nema a wajenka shine akwai wani ciwo da nake da shi kuma kai kare zaka yi mun maganin sa yace wani ciwo ne yace a nan cikin na akwai wani ciwo da nake fama da shi idan ciwon ya tashi ba na samun sauki sai an tatta samun kirji na sai a lokacin ne nake dan samun sauki yace daga masa malam in taka ta yace kana so in mutu kenan ba za ka taka ni ba yace to aka mutu ko aka maka Allah za a asara yace to billahi da in kana so in rayu dole ka taimaka yace to ya gayya kwanta aka maka Allah sai kwanta yace daidai ina sai runa sai ta zuciya sai daidai nan za ka taka ya taka yake taka da karfi talaka ya murza ya mai taka da murzawa ya taka yake buga kafa ka sosai ya buga ya buga a cikin ransa sai ke zuciya na yi maganin ki matsiya ta da talaka ya taka ki to sai girma kai ko mu kai to wannan shine tazkiyatun nafs wato yaya zaka yi zuciyarka ka ga cewa ka wanke ta ka tsarkake ta Allah ta'ala ya samu dace kamar yadda na ambata tazkiyatun nafs wanda yake kashi na farko shi wanda yake haramun ne alqur'ani mai girma a ayoyi da dama yayi magana akan irin wannan tazkiyatun nafs wanda yake haramun ne ka rinka wasa kanka kana yi wa kanka kirari ka zama wato magori wasa kanka da kanka Allah madaukin sarki yace alladina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa lam inna rabbaka wasi'ul maghfirah yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa lam inna rabbaka wasi'ul maghfirah هو أعلم بكم إذا جاءكم من الأرض وإذا أنتم أذلة في بدون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى الله yana magana wasu bayin sa na kwarai sai ce allazina yajtanibuna kaba'ir al-ithmi su ne waɗanda suke nisantar manya-manyan zunubai wal fawahisha kuma sune ne waɗanda suke nisanta alfasha illa lamam sai dai dan abinda ba za a rasa ba dan abinda bai taka kara ya karya ba wato ƴan ƙanana ƙananan laifuffuka malamai suka ce kamar mace za ta wuce ka kalle ta sau ɗaya ka kau da kai to wannan kallo da kai guda ɗaya ka kau da kai to wannan yana cikin lamam an yaje maka ba ka kura mata ido ka san wani in mace za ta wuce ya kula mata ido sai ka ce bai ya kula mata ido ya kuri in ga yi ma tana takawa sai rika kirgawa 60 70 dari da sai Allah ya ce inna rabbaka lalle ubangijinka wasi'ul maghfira mai yalwar gafara ne ya Allah ka gafarta mana Allah ya ce huwa alamu bikum Allah shine maji sani da ku iz ansha'akum min al-ardi yayin da ya kago halitta ku daga ƙasa wa iz antum ajinnatun da lokacin da kuke yan tayi fi butun ummahatikum a cikin tukunnan mahaifanku yayin da yaro yake dan tayi a cikin ciki akwai wanda ya san shi ya yake banda Allah uwan ma bata sani ba yanzu ba kai tana da ciki dan da ke cikin cikin kan tana ne ko tiya manna lokar gamma tana da ciki dan da ke cikin cikin da kan tana ne ko tiya manna lokar gamma za ta iya ganewa mai wa'azi ne ko rama za ta iya ganewa gwamna ne ko minista yaron yana ciki za ta iya ganewa tela ne ko kuma shushaina yanzu ku lura da malaman makaranta ba ma yana ciki ba an haihuwa shi a duniya ba ba a iya ganewa sai idan ya girma tukunna yanzu malamin makaranta da yake karanta da yan firamare watakila cikin ɗaliban akwai gwamna watakila akwai shugaban kasa watakila akwai minista amma shi malamin da ke karantar da su ya san waye zai zama gwamna nan gaba ba zai iya ganewa ba da ya san waye zai zama gwamna da cikin karami sai ya fara kamun kaba amma da yake bai san waye zai zama gwamna ba watakila ma ya ki wa gwamna bulala shi bai san his excellency yake na taba gaya muku wata mata wata yarinya wato akwai wani gwamna cikin gwamnonin Najeriya san da yake primary akwai wata yarinya a gosu ta kofar gidansu yake bi idan zai je makaranta kullun da safe yarinya za ta fito kofar gida ta zauna shi take jira yana zuwa sai ta tature shi da kokowa ta bi shi karfi wata yadda kurkura ce sai ta yi koli koli da shi ta kwala da kasa sannan ya wuce makaranta kullum sai ta kare ita aiki take da daga baya sai ya girma sai ya zama gwamna kuma ya yi gwamna a lokacin mulkin soja ranar ana gidan gwamnati ana shan shayi ana abubuwa ana tunawa da abokai ana tuna da sai ta wai ina labarin wancan kan haka ta yi wa ya kalazi tana nan da nan ta bata mutu ba sai dai ta tsufa ina take sai ka fadi inda take sai ce to guri sai ya je inda take nan kawai sai kama hanya ran ya dai kon mai kawai sai nufi gidanta tsohuwa tana zaune a gida kawai sai ta ji wato sojoji suna suna dilkowa ga bus ga AK47 ga ana wani tada kura gwamna ya shigo cikin gidan an kewaye gidan gaba daya ta fito daga ko ina hakko shi ne tsohuwa jikinta ya daurawa lafiya ya kalle ta yace kin gane ni waye tace ban gane ka ba ya zan gane karan ke dade yace to saurara ki ji kin tuna wane ne wane ne da kike kayarwa sanda yake karamin zai je makaranta tace na tuna yace to ni ne kin sa abun da ya ta ce yace na zo ne irama to nan take zikin da kuma sai daurawa tana nema ta tuba ashe ya zo da dan gida sai sai ya ba dan gida kun gida a rushe gida a gina mata gida irin na zamani katuwar katanga a sa mata fencin waya a kawo fenti tasko a hada a sa interlocking da tarazo da marble da pop da palo da da air conditioners da to please aka kawo kayan abinci ga ma'aikata masu bayin fulawa masu goge tayil duk gwamna yake shi zai biya tsohuwa sai da ta kusan kwana uku tana kuka ta daina ba ke to yanzu na rama da na barin tambaye ku da ta san cewa ya girma gwamna zai zo za ta rike karin shi kuma zai je makaranta to kenan an yi shi ba ba iya ganewa ba to ya za a gane lokacin da yake shi shi yasa Allah yake shi ya san ku a lokacin da wato ya kago halitta ku daga ƙasa da kuma lokacin da yanta yi a cikin cikin da mahaifanku sai Allah ya ce to fala tu zaku anfusakum kada ku tsarke kai kawunan ku kullun ka tsaya kai kowa mutumin banza ne kai kai kadai ne mutumin kirki a Allah ya ce huwa a'lamu biman ittaqa Allah shi ne mafi sani da wanda ya fi jin tsoron Allah to ka rinka tsarkake kanka ka ce ba mutumin kirki sai kai kowa na banza ne kai kai kadai ne na Allah to wannan shine tazkiyatun nafs wanda malamai da ittifakin su suka ce haramun ne ana ban ba Allah ya kara magana akan irin wannan daular tafsirin nan Allah madaukin sarki yana magana akan wasu bayi masu ainihin wato tsarkake kawunan su Allah ya ce su irin wayannan mutane wato waɗanda suke tsarkake kawunan su alam tara ila allazina yuzakuna anfusahum alam tara ila allazina yuzakuna anfusahum بل الله الله يزكي من يشاء ولا يسلمون فتيلا الله يكي ألم تر إلى الذين أنفسهم baka gani ba zuwa ga wayannan da suke tsarkake kawunan su su wai su sune kaɗai mutanen kwarai kowa na banza da su su kadai ne na kwarai a wajen Allah Allah yake barillahu yuzaki man yasha a Allah shi ne wanda yake tsarkake wanda ya ga dama saboda haka ba yadda ka zama magoyi wa kanka da kanka ba kai baka da aiki yi banda yi wa kanka kirari duk wanda suka fada irin wannan tarban kuma idan ba sa'a ba sai kaga Allah ya jarrabe su sun fada cikin musifar da basu gama gane kanta ba Allah ka gafarta mana yanzu ku kalli wa'anda suka dauki kowa su su su kadai ne na kwarai su su kadai ne karshe da bala'i ya zo ya auka musu gaba ɗaya sunnonin manzon Allah ma sai suka zama suke rushe sunnonin da kansu yana faruwa ko ba faruwa na san masallacin da mutum ya sallama duwa ka raushe shi su wajen sunna har sun inda sunna take lokacin da sabon wahayin sallama biyu ya zo shi ya manta sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah daga baya sai wani ya keba wani min kulli ta baya yace an aiko sakina daga national airport ba balillahu yuzakki man yasha Allah shi ke tsarkake wanda ya gina matsarkakewa abin da nake so na nuna muku irin wannan tazkiyatu nafsi ne wanda bai halatta ba wani irin tazkiyatu nafsi ne wanda ya halatta shine nau'i na biyu da na ambata a baya yadda zaka tsarkake ranka ka ba irin tarbiyyar da ta dace domin ka yi wa Allah madaukin sarki cikakke biyayya wannan ayoyi da yawa na alqur'ani mai girma sun yi magana akai kuma sun kwaraitar Allah madaukin sarki yana faɗa a suratul nur ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u qudwati ya ayyuhallazina آمنوا لا تتبعوا خدوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من حزين بلاء نعم ولكن الله الله يزكي من يشاء والله سميع عليم دعوة سورة الشمس على رمى ونفس وما سواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها كذو كذو يبلها من زكاها وقد خاب من دساها ولولا أن ce kada Allah man ta zakka wala man ta zakka wa zakara sma rabbih fa salla to ne ke jawo matsala bal tusirun al hayata dunya to ya gaskiya labari akhiratu khairun wa abqa Allah madaukin sarki yace wa nafsin wa ma sawaha Allah yace ina rantsuwa da rai wa ma sawaha da abin da ya daidaita ran wane ne ya daidaita ran shine Allah madaukakin sarki kenan Allah ya rantsi da kansa ma'ana ne muku a ce wa nafsin wa man sawaha sai aka ce wa nafsin wa ma sawaha sai Allah ya ce fa alhamaha fujuraha wa taqwaha sai Allah madaukakin sarki yewa ita ran ilhamin fajirkinta da takawarta wato ita rai dan adam Allah ya yi ta za ta iya bin Allah za ta iya saba wa Allah su dabbobi su ba ta su kullun cikin harkar sha'awa suke zalla dari bisa dari ba su da can na ainihin wato yin da'a irin wacce dan adam yake yi saboda ba ba su zabi ba su mala'iku kullun cikin biyayya Allah suke ba su ba iya saba wa Allah in sun ce za su saba wa Allah ba ba za su iya ba dan ba haka Allah yi su ba amma ita rai ta dan adam sai Allah yi ta da tsarin da za ta iya bin Allah sannan kuma za ta iya mai za ta iya saba wa Allah sai Allah ya to kai dan adam ga aikin da ke kansa sai Allah ya ce aflaha man zakaha hakika wanda ya tsarkake ransa ya samu babban rabo inji Allah wa qad kaba man dasaha hakika wanda ya turbuda ransa cikin zunubi to shi kuma ya tade yayi asara inji Allah madaukakin sarki kenan anan guri Allah ya ce wanda ya tsarkake ransa ya rabauta me ake nufi da tsarkake rai shine irin wannan tsarka kirai da nake magana akan sa wanda nake ya halatta ya za kai ka tsarkake zuciyarka ka tsarkake ranka daga dukkan munanan dabi'u da munanan halaye na zuciya ka magance ciwar wata da ke damun zuciya yadda zuciyarka za ta zama kalbun salim irin zuciyar da ake zuwa wa Allah da ita a samu shiga aljanna a ranar tashin alkiyama a cikin wata ayar sai Allah ya ce kad aflaha man tazakka hakika man tazakka wanda ya tsarkaka ya tsarkake ransa kad aflaha ya samu babban rabo wa zakara rabbihi sannan ya ambaci sunan ubangijinsa kenan ambatan sunan ubangiji na daga abin da ke taimakawa wajen tsarkake rai kamar yadda zamu samu a nan gaba da yardar Allah madaukakin sarki fa salla sannan yayi salla kenan salla ita ma tana daga cikin abin da ke tsarkake rai zamu ga wannan idan muka zo wajen magana akan yaya bawa zai biya tsarkake zuciyarsa abin da muke so mu kafa hujja da shi a nan aya ta alqur'ani mai girma ta nuna cewa dan adam akwai bukata ya dauki mataki ne da zai tsarkake ransa a wannan aya Allah madaukin sarki ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka imani la tattabi'u fi shaytan kada ku yadda ku bi yan hanyoyi na shaytan sai Allah yace wa man yattabi fi shaytan lalle wanda ya bi yan hanyoyi nan na shaytan to ya sani fa innahu amuru bil fahsha'i wal munkar shi shaytan yana umurni da alfasha sannan yana umurni da abunci wato duk lokacin da shaytan ya yi fitsari a kanka ya wanke hannuwansa a kanka to abin da zai yi ya zai ya dora ka akan hanyar da bata dace ba daga nan sai ka lalace idan baka yi sa'a ba sai a zo ana maka wa'azi maimakon ka fahimci wa'azi sai ka kama fada da mai wa'azi sai ka mai wa'azi ma ko cin zarafi yake akwai wanda zai zo wajen wa'azi idan ana magana sai aka zo ana taba da fukan sa sai rinka kallon wani wanda ya san yana aikata wannan laifi yana ganin ma kamar shi ne wanda ya masa cure shi bai san alqur'ani mai girma ba sai an maka cure ba in dai kana yi kuma kana zuwa wajen wa'azi to in Allah ya da ko yau ko gobe ko jibi ko gata ko shitta ko masoro ko timba ko ta da shi an samu nan da wazi kaza saboda haka da ji an faɗi da tinka to shi matakin gyara karka ce to wani yake nufi to ko da ni yake a to da ba da wa da kai yake maka fanda da wa ba shi Qur'ani ko da ba da shi yake ba wai abin nan wai wani mutum ne yana da mata ya siyo nama kilo daya akan ta masa farfesu ita kuma sai ta kaci sai ta kaci ta bari wata katuwar kuliya da zo sai ta cinye nama ya zo ya sha farfesu aka ce kuliya ta cinye nama sai ya ce ba matsala sai ya tarko sai kama kuliya da ya dora ta a cikin sai ga nauyin ta ya kai kilo daya sai ce wai ba matsala kilo na ya dawo sai ya sa wa kuliya wuka yanka ya ce a sai ya masa farfesu da ita wani bai kauye ne daga nan sai ya kama hanya ya tafi masallaci yana shigowa masallaci sai samu ana sallar magariba da yanzu zai samu ana sallar magariba sai shigo masallaci liman ya kai fatiha ya kamo sura yana shiga sai samu liman ya zo daidai wata aya yana isowa masallaci yana shigowa sai ji liman ya ce bi ayi zambin kutilat wani laifi sai aka kashe ka sai ce a sai dauka liman ya samu labarin kule da kake mage da kake eh musa wace kake sai dauka liman ya labari liman ce ya yi zambi kudilan sai yau ce bi sababi lahanin akalat to amma da shi ne man yake da waliman yake ba da kowa ke ba amma shi sai to shi qur'ani haka yake idan an je sai ka ji kamar da kai ake a abin da ake so ka ba ka tarbiya ka ba ka tarbiya yadda idan ka kawo gaskiya za ka karba shi yasa sai Allah yake walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ba domin fadlan Allah ba akan ku ba domin rahamar Allah ba akan ku Allah yake ma zakaninku min ahadin abada da babu wani kwara ne a cikin ku wanda zai ranka kai ji Allah walakin Allah sai dai shi Allah yuzakki man yasha yana tsarkake wanda ya ga damar tsarkake shi malamai suka ce wannan ayar tana magana ne akan wannan tacciyatul nafs wato samun tsarkakuwa irin ta rai tsarkakuwa irin da zuciya Alama har yanzu ne kada ka bar suratul nur Allah madaukin sarki yace wa in qila lakum irji'u farji'uhu al-kalam wa in qila lakum irji'u farji'uhu wa azka lakum wallahu bima ta'maluna idan ka zo gidan mutum sai kai sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce za ka sallama kar ka tsaya sai sun koba ka kura ido a ai da ma inda mal istizana min al-basar ana neman izini ne saboda kada idon kai kalli abin da bai gida bai so ka gani ka zo ka tsaya a kofar gidan mutum ko ka kura ido tana yiwa matar za zuwa ta wuce wata kila kanta ba dan kwali ko ka kallon masa kamar mata ta yi sabon kunshi ka kware shi karshe ma Allah ya ka tafi jahannama a lahira ba haka kake kai ba a gefe ake kallo ba sai kin kofar gidan ba sai kai sallama assalamu alaikum sai ka nan dakata in ka ji shiru sai ka kara assalamu alaikum da karfi biyar da nazu sai ka dakata in ka ji shiru assalamu alaikum idan ka sai ka ce in shigo in an ce karka shigo tafi abunka Allah ya ce wa in ila la kumurju in an ce muku ku koma to farji ku koma inda Allah huwa azkalakum shi yafi tsarki a gare ku malamai suka ce huwa azkalakum tsarki da ake magana akan din nan a nan gurin nan ma yana magana ne akan tasfiyatun nan irin wannan tsarkin ne ake magana akan sa ana nan ba kar dai kamar suratul nur har yanzu kul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum ذلك أزكى لهم إن الله بما يعملون خبير الله يتي كل المؤمنين masu كما في إيمان يا من الله صلى الله عليه وسلم kace musu gudu min abu tarihin su rinse daga idanuwan su. wa ya yahfazu furujahum sannan su kare farjojin su kar su rinka yin zina sai Allah ya yake zalika azka lahum wannan shi fi tsarki a gare su tsarki a nan guri shine tsarki irin na rai idan ka rufe idanunka ka kame farjin ka baka zina to zai samu tsaki zai zama ka tsarkaka daga gurbata da kurbuduwa daga cin zulubi da sabon Allah madaukakin sarki malamai suka ce ita ma ayar tana magana akan tazkiyatul nasr ala rabba barotan dawo cikin suratul fusilat Allah madaukakin sarki ce fa wailul lil mushrikina alladheena la yu'tuna zakata الذين لا يؤتون الزكاة أهم بالآخرة Allah madaukakin sarki yace fa wailul lil mushrikin azaba bole ya tabbata ga mushrikai su wane ne mushrikan allazina la yu'tuna zakata su ne waɗanda ba su ba da tsarkaka malamai suka ce abin da ake nufi da la yu'tuna zakata in ji Abdullahi dan Abbas shine la yashhaduna Allah ilaha illallah ba ta yin kalmar shahada ba su tsarkake ransu daga shirka ba suna shirka suna turbaduwa cikin zunubi duk da cewa shekul islam ibnu taymiya a cikin littafin sa makarimul akalat yayi manzanu guda biyu ya ce ayar tana magana akan tazkiyatun nafs sannan abu na biyu ayar har yanzu tana magana akan zakka wacce ake cirewa aka ce to ya kace tana magana akan zakka wacce ake cirewa alhali ayar makiyya ce a maka aka saukar da ita kuma zakka ba farlanta ta ba sai a Madina Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace yana cikin babu abun da al-ikbar da gaibi wannan yana cikin babin ba da labari aya tana sanar da mutane nan gaba za a farlanta zakka sannan wanda ya kici da zakka shi ma mushriki ne inji Allah madaukakin sarki saboda haka Ibn Taymiyyah yace ayar tana magana akan zakka ta dukiya da ake cirewa sannan kuma tana magana akan tsalkiyatun nan wato tsarkake rai yadda bawa zai tsarkake ransa ransa ya zama tsarkakakke ya samu daman biyayya ga Allah madaukakin sarki ala lamma je ka suratul nazi'ati Allah yana magana da annabi Musa yace izhab ila fir'auna izhab ila fir'auna innahu taga na'am فقل هل لك إلى أن تزكى وهديك إلى ربك فتخشى أنا يتوى النبي موسى اذهب إلى فرعون تشوى فرعون innahu tsaga ya ketare iyaka maza ka je ka masa wa'azi wannan ne yasa wa'azi babu inda ba yi ba inda ba ne ba inda ba wa'azi shi wa'azi a fada fir'auna ma an je an yi saboda karfi wasa da yin wa'azi kasuwa a je ai wa'azi police station wata nan sai bukin na ganin DPO wuce kuna son ku gana da shi ku dai maluma da alalamomi in an ji ya zauna bidiyo ce ya fice mun zo maka wazi ne ranka da dai nan take kan ya bude baki Allah rama ya ji aya sai ku samu su ayoyin cin hanci da rashawa da babakire alhandamization da su da ku yi bukin da ciya mana lokar gama ba kun je neman taki ba kun je masa wa'azi ku yi bukin da his excellency ku nemi ganin gwamna maluma a share wani da alramoni a ji a same shi a ce ya ce wa'azi muka zo makaranta da ne kun gane wannan in Allah ya ji har mai yan malha kun gane shi mai yar hula faifai din sai mun isar da sakon Allah da ya Allah Allah ya ce ka samu Fir'auna ya tsallake iyaka fa kulka ka ce masa hallaka ila anta zaka kana so in nuna maka hanyar da zaka bi ka tsarkaka wata irin tsarkaka ake magana akan ta a nan gurin tasfiyatul nafs tsarkaka irin rai. abin da nake so na nuna mana ayoyi masu yawa na alqur'ani mai girma sun yi magana akan tsarkake rai me yasa rai take da bukatun a tsarkake ta saboda zuciyar dan adam akwai cututtuka da suke kama ta cututtuka kala daban-daban suna nan suna kama zuciyar dan adam wanda sai an dauki matakin warkar da su duk likitocin duniya ba su iya warkar da wayannan wato cututtuka da ke kama zuciya sai babban likita wato consultant na kololuwa alqur'ani mai girma shi kadai yake magance wayannan cututtuka wasu cututtuka ne suna nan birjar da yawa daga cikin su akwai cuta ta munafurci wacce bala'i ce Allah ya ce fi qulubihim maradun في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا فيهدى ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا ما أنزلت سورة فمنهم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا وجاء كما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أنا لما بصيرت التوبة يبلغ رتبي tafi zuwa suratul maida fatar alladheena fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna yusari'una fihim yaquluna wannan aya Allah yake fi qulubihim maradu. Allah yana magana akan munafikai ce a cikin zuciyarsu akwai ciwo akwai kurji a zuciyarsu fazadahum Allah marada sai Allah ya kara musu wannan ciwon bala'i ya karu kan bala'i ko bai karu kan bala'i ba wannan ciwo na munafurci ba likitan da ke iya warkar da wannan ciwo in ya kama zuciyar dan adam idan ka zama infected ka kamu da wannan ciwo na bala'i na munafurci ba likitan da ke iya warkar da shi sai babban likita alqur'ani mai girma a waccan ayar Allah ya ce wa idza ma unzila suratu yayin da aka sauko wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da sura faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana daga cikin su akwai wanda zaka jira cewa waye a cikin ku wanda wannan sura ta kara maka imani domin malamai sun ce al-imanu yazidu wa yanqus yazidu bi ziyadati al-amal wa yanqus bi naqsiha imani yana karuwa imani yana raguwa imani na karuwa da karuwar aiki imani yana raguwa da raguwar aiki ba wai duk mutanen duniya imanin su daidai bane balle ka ce to wai wani imani a ko wanda yake wani imani wani imanin shi tari guda wani kan kankani an tambaye Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu cewa sahaba annabi suna yin kuskure yace eh suna yin kuskure a matsayin su na dan adam walakin al iman fi qulubihim ka amsalatul jibal yace sai dai imani a cikin zuciya su kai ka dauka manyan manyan duwatsu na ne da kuke gani a bayan gaba wannan ya nuna akwai wanda imanin sa bai kai wannan matakin ba Allah yake fa amma allazina amanu amma waɗanda suka imani fa zadatuhum imana sai tura da aka saukar ta kara musu imani wa hum yastabshirun sai ga su cikin farin ciki da murna yayin da aka yi wa'azi in kana so ka gane kai mina hikin Allah ta'ala ne ko ba kai mina hiki bane aka yi wa'azi a karanta Qur'ani to yayin da ka koma gida eh ya ka duba kanka da ka saurari wa'azin nan ibada ka ta karu biye da kake wa Allah ta karu laifukan da kake su ragu ko ba su ragu ba idan ka ga ibadar ka bata karu ba laifin ka bai ragu ba kuma ka ji wa'azi amma kana nan yadda kake da ba canji to ina tsorace maka in ba sa ba kai mu da hikin Allah ta'ala ne baka sani ba da ayi wa'azi an sa in ka koma yi a kai kanka ka ga yadda kake ka rage wa'azin ya ratsa ka an samu canji a rayuwarka ko kuma dai angulu tana nan a gidanta na tsamiya kai kafara ne kawai ka koma gida idan baka ga canji a cikin rayuwarka ba to ana tsorace maka munafurci daga alamar za a gane kai munafiki ne shine zama qur'ani bai tasiri a kansa. shi yasa su masu imani fa zada su imanan hanya ta biyu da za a gane shin akwai digon munafurci a wurin ko babu idan aka yi waje aka ja aya aka fassara aka ja hadisi aka fassara sai ka jira ya baci kaje to abun ma na fahimta da gugar zana to kai ne na cikin Allah ta'ala ne ba guga gana ba guga ka tanga sai an samu inda a aje wa amma ladina fi qulubihim maradun amma wannan a cikin su akwai cuta ta munafurci fa zadadhum rijsan ila rijsihim sura da aka sauko din zata kara musu kasanta ne akan kasantar su sai an ja aya an ja hadisi in ya koma ka ga bannan da yake karuwa sai ba raguwa sai ba wa ma tuwahum kafirun karshe suka mutu suna kafirai Allah ka gafarta mana a cikin wata ayar Allah yake fatara allazina fi qulubihim marad zaka ga waɗanda cikin zuciyarsu akwai cuta ta munafurci yusari'una fihi suna gaugawa wajen kaiwa arna tafa da yi wa arna mubaya in ga ta me yasa kai wa arna mubaya ya kulu na san sai na sha an su bana da'ira muna jin tsoron kan bala'i ya kewaya ya kewayo kanmu shi yasa mu muka mika wuya sai Allah yake to fa akallahu an ya'ti bil fathi aw amrin min indi ya kusa Allah ya kawo wani buri ko ya kawo wani lamari daga wajensa wa'annan munafikai fa yusbihu wayi gari alama asarru fi anfusihim nadimin suna masu nadama a bisa abin da suka koye a cikin zukatansu na munafurci wannan ma yana daga alamar munafurci daga hanyar da za ka gane kai munafiki ne kuma munafiki bane idan ka ji a cikin zuciyarka akwai kauna kahiri akwai kauna arni akwai arnan da ta fi son sa akan musulmi kana iya haduwa da musulmi ka sha mur ka murtike ka ki hada ka hada fuska haushin shi kake ji ko musulmi ne yana la ilaha illallah yana yi wa Allah sujada yana bin Allah amma ka haɗu da wani arne saboda ko kulot ɗin ku ɗaya ko jam'iyyar ku ta siyasa ɗaya ko ƙabilar ku ta ɗaya ko sana'a ku ɗaya ko harka ku ta kasuwa ɗaya arne ne ba amma ka haɗu shi kai dariya a tawa ka haɗu da musulmi ka sha mu ƙarya kake kai munafikin Allah ta ne ba mu imani ba yana daga yadda zaka yi sai sai ka da kai munafiki ne da ka gane wannan kawai manna wa kanka tambari munafiki ba sai ka jira an dai raira kuma da ibu sun fara baka kai zuwa jahannama da kiyama ta tsaya tambayi hanyar wuta ka kamata wa mutane lokaci fa yusbihu ala ma asaru fi anfusihim nadim wannan cuta ce ta munafurci da suke kama zuciyar dan adam in ta kama zuciyar dan adam to dole sai an dawo babin tasfiyatul nafs idan ka kamu da wannan ciwon wata hanya za ka bi domin kai jinya kanka ka samu daman warkewa bayan cuta ta munafurci akwai cuta da ke kama zuciyar ɗan adam ita ce cuta irin ta sha'awa ala ramma je ka suratul ahzab ya nisa annabi la sunna ta'adi ya nisa annabi la sunna ta'adi min an-nisa'i in ittaqaytum muje gaba la taqdana bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa Allah madaukin sarki yana magana da iyayen mu'mine gaba daya matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam matan da yan shi'a suke tsinewa Allah ta tsinewa yan shi'a saboda sun tsinewa matan manzon ka sun tsinewa iyaye masu imani Allah ya ce ya nisa annabi ya ku matan annabi lastunna ka ahadin min nisa ba daidai kuke da kowace mace da ke duniya ba ba wata mata a duniya da kuke daidai da ita lastunna ka ahadin min nisa wallahi dan shi'a uwarka ba daidai take da mata annabi ba mata annabi ta fi uwarka daraja ta fi uwata ta fi in kuma akwai inda Allah ya kira uwarka a Qur'ani da mu aya ana rama kawo mu aya inda Allah ya kira uwarki Allah ya ce in taqaytunna in dai kun kiyaye dokokin Allah ta taqbala bil qawli kada ku yi kasa kasa da muryar ku mace murya biyu take da ita akwai murya da mace take da ita in tana magana nomar magana ta akwai ko murya da mace take da ita idan tana yin magana tana so ta shawo kan namiji kun gane to ita wannan murya ta farko in tana magana nomar kamar in tana yi wadanta fara kana dan ladi wace ce ka taka ki haka za a yake ka barkare tun da ka ba da lokaci ba dan ladi billahi na da to ita irin wannan murya ba al'aura bace ita ba zai ce ba ba al'aura ba ya halaka ta yau kowa hada ala rama zuru gondo ya halaka ta mashi in ba matan shi bace to akwai dai murya ita wata sai an nan kwatata an hada da irin rangwada rangwada da yar kitishi da kitishi da da yar kwalita kwalita to ita wannan murya ta biyu ta kuma laura ba yau kowa sai miji miji kada ya halatta mashi har ba da miji islamiya ba a kar kina karatu a makarantar dare makarantar mata kin zo zaki yi malami fatawa wai kin zo kina masa da yar yar murya mai dadi irin wannan da kwata kina akara maka Allah akara maka Allah wallahi wuta za ta kai ka ba a yi da wannan ba in za ki magana da malamin zikin ko wani malami abin nan ki taho kawai zikir zikir zikir ana gawar ta malam in ya ce aka ce tambaya ce ce tambaya bai bai dai tambaya hadisin da aka koyi banga ne a ina yake zadul ma'ad abun bala'i bala'i tambaya tambaya kun gane wannan amma bai gida inda shi za yi magana to nan wannan muryar mai zaki mai dan kado mai kef ita za a to mu yanzu opposite is the case haka ne ko ba ka bane ita wannan muryar mai daɗin ba za a yi mai gida ba shi wannan muryar bala'i bala'i ita za a bana ka ji tana daka wa mai gida tsawa har azara na motsi a daki wannan muryar mai zaki kuma zai ga ta hanyar tana dan kunna na mashi in ya tana dan kunna ya kawo tana so ya mata rage naira ashirin ta ce ayya malam muhammadu kaji dai ga taka wai sunan mai su zabo sunan annabi rahama su da bai wani kin da ashirin take ne mai kallon dan kun hayati ne gidan no wannan bai halatta ba haramun Allah sai ya faɗa wa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu fala bil qawli kada ku tausasa muryarku ku laushi da muryarku ku rangwada yayin da kuke magana da wani ba mai gidanku ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ne fa yatma allazi fi qalbihi marad saboda kada wanda a cikin zuciyar shi akwai cuta ta sha'awa shi ma ya zama infected amma ciwon da ya kama shi ciwo ne na sha'awa har ya dauka cewa ko akwai kofa da zai iya lalata wa kullu qawlan ma'rufa sannan in za ku yi magana da wanda ba mijin ku ba ku tabbatar magana da ku faɗa ba ta saba shari'a ba duk sanda za ku yi magana ku tsaya ku faɗi abinda ake da buƙatar magana akan sa a wannan lokaci duk wani bayani ƙari kan abinda ake buƙata ba buƙata shi ba sai kun yi shi ba to mu yanzu da yake faruwa duka hanyar ma mutum zai zo tare waya mata tana wucewa wai da hijabi wai rinka takka wai rinka takka suna wai da yake zai magana da ita mata mutane salatu eh oh eh, bai ta bace a ce larai ce ha bai an eh, ta asuri wallahi ne da zan ce kai Ke kenan wannan wani irin ciwo ne ciwo ne na sha'awa yana samun zuciya likitan da ke iya warkar da shi shine alqur'ani mai girma bayan wannan fa akwai ciwo na fushi da ke iya kama zuciya saboda shi ma fushi a cikin zuciya yake kuma yana da irin matsalolin sa akwai abubuwan da yake haifarwa kamar yadda sha'awa tana da irin matsalolin ta da yawa da yawa take haihuwa ita sha'awa sha'awa tana yiwa ta zama ta mata sha'awa tana yiwa ta zama ta duniya kan kuɗi da kirkirin duniya domin abubuwan da ake sha'awar a kansu har ciwon ya kama wato suna nan da dama ba abu ɗaya ne ko biyu ko uku ba wanda in kai wasa suna iya raba ta da Allah qur'ani cewa ya zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min al zahab wal fiddati wal khayl al musawwama ta da fadi ana wal khayl al musawwama الشجرة والأنعام yadda ka san ga ɗakin masu tarin fuka yanzu nan jiwa sa tarin fuka zai gaba ka kuma kawai na suna da saurin kama da adam Allah yake zuyina lillahi hubbu shahawati an kawata wa dan adam kan abubuwan sha'awa da aka ce akwai ciwon sha'awa da ke kama da adadin nan kamar me minan nisa'i Allah ya ce daga mata su su ne na farko ita mace ita ce ta farko ta fi komi matsala ka tana iya sa ka rabu da uwarka in kaiwa ko bai maruwa ba ku taba gani mata ta raba da uwar shi ba ka na iya raba ka da ka in kai ta gaji, da akwai wanda ya fi lura da matar kan uwai uwar shi suna gida ɗaya tare da matar shi kuma so matar da fasiya hanta uwa kuma da bada ta sani kan nama a bakin ta har ta manta har hakorin ta ya fara da in ka cije ka yi ka kamu da protocol mata tana yi raba kanada ko ba ta yi raba kanada mutane ne suka kori dan su daga gida saboda matai wannan ke ta roƙon Allah kan Allah ya daga ka hannun in ya daga ka hannun su ka ga akwai wacce da ta miƙe kama sai ta kirkiro wani jin ciwo akuya sai dai ya yi ba mutu ba ya dawo daga tazuwa ya kunna AC ya daki ya dau sanyi ya baje tumbin sa kan gado sai da zaka ce alhaji sai ce to me ya faru kuma kace akuyan nan fa har ba da dawo ba kuma ka san ni ban yi bacci in ban ganta ba sai ce to lalle aiki ya jika sai ya dauko toke da mai cin basir uku ya sai ko babban riga babu dabba a cikin yana yawo cikin majamfari yana haskawa yana ne babu ya ita magana ce sai da Allah tsallaka da ke zuyina ne za su hubu shahawati min nisa ita ko ba wanda ba ta iya ba wahala tana iya ba mai mulki wahala duk shi manyan manyan da ruke gani matan su wasan kura suke da su a cikin gida ƙarya nake mafi yawan gwamnonin Najeriya matan suke control din su wayanda ba matan ke control din su ba yan kadan ne remote control din yana wajen high excellence wallahi ku bincika yi ƙarya nake ko wani abu kake nema yi gagara zagaya wajen ta da kai waya ta ce mai gida wani har yanzu ba a sallame shi ba sai ce oh god laifin fasanar sakataren su bai san biki ne amma ba ni da shi za a ga ban sarkin gargajiya ya cima rawani ya ci alkaba yana tafiya yana bubudawa ana ɗan giwa jika na kuni kakan zabo alhali remote control din yana wajen haroyin hanyar sai ka samu ta inda kurkura daga cikin gida in ta bushi iska in yazo sai ta ce sai ya goya ta kuma haka da kudusan nan zai duka ya ce to hawo in ta in ta ce to kaza ku dani sosai da, sai ce to samu zuciya ta waraka ta zama ta warke an yi dinyata farko shine da tauhidi ka tabbata aqidar tauhidin ka ya tafi sak bayan wannan sauran akalak da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar kai kokari ka rike su gangan na farko a cikin su shine kunya kunya na daga abin da ke kawo zuciya wato waraka malamai suka ce kunya ta kasu kashi biyu kuma Allah yana son su amma akwai kunya kashi na uku wacce Allah yake zargi a kanta kunya da Allah madaukin sarki yake so kunya ta farko shine jin kunyar Allah abin da ake so jin kunyar Allah karka yadda Allah ya ganka inda ya haramta ma duk inda Allah bai so ka je karka yadda Allah ya ganka a wurin kana jin kunyar Allah ya ganka duk inda Allah bai so ka je karka yadda ka je wurin duk kuma inda Allah ya so ke so ka je ka ji kunyar kar Allah ya duba da ganka a wurin ba in kana da irin wannan kunya ta Allah to ba za ka iya saba wa dokokin Allah ba za ka zama mai biyayya ga Allah madaukakin sarki abu na biyu shine kunyan mutane mutane yan uwanka duk abinda za ka yi su dan ji haka nan abun bai yi ba bai gamsar ba ka ɗaurace masa saboda kunyar al'umma su ma wa'anda kake ji wayannan kunya guda biyu duka Allah madaukakin sarki yana son su kunya ta farko bari mu karanta hadisi kwara dai kan dintar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace istahyu min Allah haqqal haya qulna ya rasulullah inna nastahyi min Allah walhamdulillah qala laysa zaka walakin al-istihya min Allah haqqal haya an tahfaza ar-ra's wa ma wa'a wal batn wa ma hawa wa tazkur al-maut wal bila bal arada al-akhirata taraka zinata al-hayat ad-dunya wa man fa'ala dhalika faqad istahya min Allah haqqal haya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku ji kunyar Allah matukar jin kunyar Allah sahabbai suka ce alhamdulillah muna jin kunyar Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce a ah, abin da kuka dauka jin kunyar Allah ba shine jin kunyar Allah ba menene jin kunyar Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce walakin sai dai wanda ya ji kunyar Allah matukar jin kunyar Allah fal yafadir ra'sa wa bawa to ya kiyaye kai da abin da kai ta tara me kai ya tasaro kai ya tasaro ido ko Sai idan kai zama abin da zai kalla Allah yana so kai ya tattaro kunne ko ya tattaro ba ya zama kunnen ka in zai saurara ya saurari abin da ne yanzu ba akwai gaye wanda shi 24 hours shi kira yake kuma kaga gaye waya ta da yake yi da mashin ya yi goyo amma duk da haka hansar da aljihu ya cika ta matsaya ce hansar ɗaya china ya cika ta da kiɗa ya sa haircom ya toshe kunnensa yana tafiya kan mashin ba amma kiɗa yake ji shi kaɗai sai ka ce ɗan wuta yana wani jijiji a kiyaye kunne a kiyaye hanci duk abin da Allah bai daka shaka ba karka daka shaka kai ibnu abdul duniya ya rubuta littafi da ya kira shi da suna kitabul wara a littafin ya faɗi yadda ake tsantseni da ido ya ake takatsantsan da shi ya ake takatsantsan da kunne ya ake takatsantsan da hanci ya ake takatsantsan da harshe domin harshe yana cikin abin da wato ainihin kai ya tattaro me ya kamata ka faɗa menene bai kamata ka faɗa ba in baka kiyaye wannan ba baka zama cikin masu jin kunyar Allah ba ba lokaci ba dai bayani akan wannan wal batana wa ma haka ciki da abin da ya tattaro cikin ka karkai da ka sa masa haram da ciki ya tattaro akwai farji wa ba hawa da abin da ke gefen sa farji yana daga cikin abin da ke gefen ciki ka tabbatar da cewa baka zama mazinaci ba idan ka kare wa'annan abubuwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man arada al-akhirah duk wanda yake nufin lahira to taraka zinatul hayati duniya to lalle ya kaurace wa duniya in kai da duniya ta aure ka shi ma wani sabon ciwo ne da yake hana mutum jin kunyar Allah wanda duniya ta aura ya sha kan duniya ya koshi to za ka ga bai jin kunyar Allah dai in dai zai samu kuɗi duk bala'i da iskanci da kowace fara ba wacce ba zai aikata ba taraka zinatul hayatid dunya sai manzon Allah yake wa fa'ala zalika wanda ya aikata wannan faqad istahya min Allah haqqal haya to ya ji kunyar Allah matukar jin kunyar Allah akwai ɗabi'u kusan guda goma sha takwas da kamin ka iya tsarkake zuciyarka ana buƙatar sai ka sifanta da su wannan kamar na dan haska ne Allah ya ba mu damar dora lokacin da muka samu lokaci walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi fa'alu ma khayran lahum wa ashadda tasbita ya Allah zai mutum sun yaki da wazi ya Allah atainahum zai kara musu wa hadainahum siratan mustaqima wa kitabuhu min kitabuhu min wa fi zalika wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Allah. الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم كان للناس عجبا نوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيد يريده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم أيها المزمل مجيء قليلا تغرتي يسعه او قص منه قليلا مزيد على رمى او زد عليه سنة ورتل القرآن ترتيلا واتو ألا هنا مجانا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ألا يا أيها المزنب malamai suka ce asali akwai ta'un da aka shigar a cikin wannan zaira asalin maganar ya ayyuhal mutazammil to da aka shigar wato shi haifar da wannan shadda sai aka ce ya ayyuhal muzammil ya kai wanda ka lullubu wanda ya lullubu da me malamai sun yi maganganu da dama wasu malamai suka ce ya lulluba da bargo ne a daidai wannan lokaci a wani lokaci ne lulluɓe da bargo malamai suka ce bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya baro wato ainihin wannan kogo wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake shiga ciki kamin a fare masa wahayi bayan mala'ika jibrilu ya bashi wahayi karo na farko bayan ya fito ya ga mala'ika jibril a cikin siffarsa ta mala'ika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga bakon abin da bai taba gani ba mala'ika jibrilu in ya bude fukafikansa sukan tare su cika sassan samaniya gaba ɗayanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida a ruɗe a tsorace yana isowa gida ya ce wa matarsa Khadija zammiluni zammiluni dassiruni dassiruni ku lullube ni ku lullube ni Khadija radiyallahu anha ta ɗauko wani bargo ta rubuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zauna kusa da shi tana ainihin wato sa domin ya samu natsuwa ya samu kwanciyar hankali yana jin duminta a kusa da shi a wannan lokaci wanda wannan ita ake cewa matar kwarai wacce idan ta ga mai gida a cikin damuwa sai ta ɗauki matakan da za ta cire damuwar daga cikin zuciyarsa ba wacce za ta ga mai gida cikin damuwa ta ƙara kwantara masa tsiya yadda damuwa za ta ƙara ninkuwa ba wanda matsala ne ake samu mata da dama ba su gane wannan ba za ka ga mace mijinta ya samu matsala a waje ya samo hanya ya shigo cikin gida yayi sallama ko ansawa ba za ta yi ba wai ta wanke wanke take ko tana shara ko kallo ba za ta yi mishi ba balle ta ga wani irin yanayi ya zo me ya riko me ya shigo da shi me ya kamata ta karba wani irin welcoming ya kamata ta masa ya za ta entertain dinsa ita ba ta san ya shigo ba ma yayi sallama ya gaji ya wuce daki ya shiga daki ya rasa abin da zai yi cikin dakin yan leda bag da ya dauko da yan tarkace a ciki ya aje ya tsaya ya kalli sama ya kalli kudu ya kalli arewa ya zauna bakin gado ya zumburki kadai ya tashi idan abun ya dauki duli ya rasa inda zai sa kansa sai ya sake kwala mata kira ya ce talatu sai ya kira sa uku da ku zata ansa an sa, talatu wai menene to ki zo mana to a lokacin ne wai za ta kamo hanya ta zo ya na shigo cikin gidan ne mukunki zo ki tare ni hannu biyu kin yi watsi da ni ta ce to ai kai din ne na haka shigo gidan wani a cikin a cikin hakan nan to to to to to sauna kira mana shasha ta in kaga ta kare ku ta hota ne Allah ya sauwaka. wannan mata ce wacce bata san ma addini ba bata san ta san yadda ake zama a gidan miji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to a lokacin ne aka saukar da wayannan ayoyi Allah madaukin sarki ce ya ayyuhal muzammil ya kai wanda ka lullubu wasu malamai suka ce a abinda ake nufi da ya ayyuhal muzammil ba wanda ya lubu da bargo ba wanda ya lullubu da annabtaka Allah ya saukar da wahayi ya kawo annabtaka ya danka a gare shi sai Allah ya ce masa to tashi aiki ne jajawur da ke gabanka wanda ya ku ahlus sunna ya ku bayin Allah aiki ne jajawur da ke gaban mu shi yasa aka fara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman du'a masu da'awa idan ka tashi kana kiran mutane zuwa ga Allah to ana so kai din ka zama kashi su kamanta biyayya ga Allah madaukakin sarki wannan yana daga abin da zai sa Allah ya sa wa da'awar albarka matukar kai ka azza cewa kai ahli sunna ne to kai koyi da abin da Allah ya ambata wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qumil laila ka tsayu dare gaba ɗayansa bacci bai ganka ba lulluba bata ganka ba ka tashi da daddare ka tsaya da daddare kai sallar nafila ka fuskanci ubangijinka dare gaba ɗayansa illa qalila sai dai kaɗan a cikin dare ne aka buƙaci ka rage shine ma'anan qumin laila illa qalila mala ango akwai wata al'ada da san muna da ita a ƙasar Hausa yayin da za a kawo amarya sai a samu wani kamface gado six by seven sai a taho da shi a samu wata tunaniyar katifa a samu wani bargo a samu wani zanin gado zanin gadon ma wani sai an dauko daga Dubai wani sai an yi oda daga ina a cika garin da fululuka ga katan gado ga katuwar katifa ga bargo ga bedsheet ga four pillow cases ga amarya ta kya kwalliya ta kya azo ta kya radau to wallahi in baka dauki mataki da gaske ba kai da kiyamul ne sai dai a lahira kaga Allah yana rabawa masu kiyamul laili da kar ka yadda da wannan a a samu lokacin da zaka taso daga wannan gado ga amarya ga gado yanzu ba ta su ake ba kana so ka gyara gidanka na lahira ka gyara ɗakinka na lahira ka biya sadakin amaryar lahira amaryar aljanna ba irin amaryar duniya ba ba irin wacce ka aura ce, ita ta aljanna ta musamman ce very special and special and special ko a wannan lokaci ne ake iya biyan sadakinta ita waccan ta aljanna saboda bala'in kanta in ka kalle ta zaka ga yadda jini ke gudana blood circulatory system din ta zaka rinka gani daga waje matar ina matar aljanna dan tsabar gardin yawun bakinta da za ta tofa yawo a cikin teku ruwan teku sai ya koma garari garau za a yi wato suwan wata da shi kun san ruwan teku gishiri yake da shi to in ta dan tofa yawo a ciki za a samu neutralization reaction amma dai ina amaryar aljanna wata in ta ba sallama saboda zakin murya inda a duniya ne sai ka mutu saboda dadin murya kawai in ta ce assalamu alaikum sai ka mutu a Allah ya ce kumin laila illa qalila ka tashi da dare ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gana da ubangijinka ya ku ahlus sunna kada ku yadda ku zama masu launi a wajen ibada ku, jarumi ne na gaske wajen bauta ga Allah madaukin sarki Allah ka ba mu ikon tsayuwa da kafafun mu wajen bauta masa sai ya ce mai gaba da rama nisbahu nisbahu aw minhu qalila zani na farko an ce masa ya tsayu dare gaba daya illa qalila sai kaɗan daga wani bangare na dare ne aka yi da kare tsayu sai Allah ya ce nisfahu ko kuma ka tsayu rabin daren wasu malamai suka ce a nisfahu nan badal ne na kalila illa kalila to abin da ake cewa allaila illa kalila shine hu ka tsaya rabin dare ka raba dare biyu idan dare yana da awa goma sha biyu to kai awa shida kana sallah ka raba dare biyu ko baka raba dare biyu ba ka raba dare biyu shine hu sai Allah yake a wayin minhu kalila ko kuma ka rage kaɗan daga rabin daren wato ka tsaya rabin dare bai ƙarasa kai rabin dare ba ka rage kaɗan a cikin rabin dare ko kuma wani lokaci ana ramma auzid alayi ورتل القرآن ترتيلا da عليه ko kuma ka ƙara akan rabin dare kenan an ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zabi ko ya tsayu dare gaba daya sai kaɗan ko ya tsayu rabin dare ko ya ƙara kaɗan akan rabin dare ko ya rage kaɗan akan rabin dare wannan shine wato nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alayhi Hisham ibn Amir an yi wazi a masallaci akan muhimmancin jihadi da aka yi caji aka yi caji wannan mataki da ya ji an yi wa'azi akan jihadi da falalarsa da radarsa sai ya zartar a cikin zuciyarsa zai tafi fagen daga kuma zai yi zuwan sojan badakare ne wai badakare zai tafi fagen daga aka ce yaushe zaka dawo yace ya dogara ga yakin yi daɗi ko bai daɗi ba aka ce in bai dadi ba shekara nawa zaka yi shekara dubu kawai zan in dawo in yakin bai dadi ba to kaga wannan idan yaki ya dadi sai da Allah yake nan wato ya shirya zai yi wa fagen daga zuwan sojan badakare saboda haka matarsa sai ya sallame ta ta koma gida dukiyarsa komai ya sayar ya hada kudaden abin da zai yi zai sayi doki ya tara da kayan abinci ya tafi fagen daga sai ya ga abin da ya ture buzu nadi ya kamo hanya zai zo maka ya sayar da wata gona tashi wata ita ma in ya sayar ya ƙara gangandawa ya yi tanadi domin zuwa fagen daga akan hanyar sa sai ya haɗu da wasu sai suke tambaye sai ina zaka je sai ya ba su labarin niyyarsa da inda zai je sai suka ce a wannan fahimta ta ga ta zo fahimta mai kuskure zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu wasu matasa wayanda suka yi shiri za su kaurace wa mata su kaurace wa bacci su daina cin abinci da rana su yi ta ibada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana su yace sunna shine wata ran su yi bacci wata ran su yi nafila wata ran su ci abinci da rana wata ran su yi azumi kuma su yi aure aure sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka faɗa masa wannan magana abun ka da wa'anda ke kwadayin alkhairi sai ya ji ya gamsu sai ya ce to na ji amma kwanakin da nake gari ne zan rinka yi sai suka ce kwanakin da baka fagen daga ka yawaita sallar nafila da daddare da ya tashi daga nan bai burki ba sai ya je samu Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu sai ya ce na zo ne in maka fatawa yace fatawar mai ka zo ka yi yace ina so ka faɗa min ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallar dare domin na samu daman bin sunna a wajen sallar ta dare ana ga masa wannan magana Allah da ba sai ta to in haka ne bari in tura ka wajen wanda yafi kowa sanin sallar dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganda ya zaɗa abu da ce zuwa ko wanda bi ka sanin da daren annabi yake kwarai da gaske yace waye yace Aisha radiyallahu anha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yo sallar daren annabi akwai wanda zai santa kamar matar shi ta to maza ka je ka tambaye ta kuma duk ansar da ta baka ni ma ka zo ka gaya min domin na ƙara ilimi nan ta kai shan ibn Amir bai burki ba sai wajen Aisha radiyallahu anha ya je ya sallama bayan ya yi sallama ya shigo suka gaisa bayan ta tambaye shi labarin iyayensa da sauran yan uwa yake fatawa na zo yace me kike tambaya tace tambaya ta farko ya yaya umman zan Allah sallallahu alaihi wasallam suke budar bakin Aisha radiyallahu anha tace ba kana karanta Qur'ani ba yace kwarai da gaske sai tace kana khuluquhul Qur'an alqur'ani shine dabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka karanta qur'ani daga bakara har babu aya da ta faɗi abinda zai annabi bai yi ba dukkan aya da take ayi annabi yayi duk aya da take a bari annabi ya bari saboda haka karanta qur'ani shine dabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake yake uwata to faɗa min ya sallar ran annabi take Aisha radiyallahu anha ce baka karanta Qur'ani yace ina karantawa ta ce Allah ya faɗa mana sallar daren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta karanta masa wayannan ayoyi ya ayyuhal muzammil qum layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa ratil al-qur'ana Ta tace masa wannan shine sallar daren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce da aka saukarwa annabi wayannan ayoyi sahabbai ya zama yana ba su wahala Ku gane yaushe ne rabin dare yaushe ne ɗaya bisa uku yaushe ne biyu bisa uku sai suka ce kai abin da za mu yi bari mu rinka sallatar daren gaba ɗaya kawai illa kalila sai da suka yi shekara guda suna yin sallah da daddare ba sa bacci kwana ake ana sallah shekara guda kafafun wasu daga cikin su suna kumbura sai da shekara guda ta cika sai Allah ya sauko da aya ta ƙarshe da ke cikin wannan sura aya ta karshe da ke cikin wannan sura ita ta kawo sauki ta kawo rangwame ta ce daga nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo yana sallatar raka'a goma sha ɗaya yakan sallaci raka'a hudu kar ka tambayi labarin tsawonsu da kyansu sai ya ƙara raka'a hudu kada ka tambayi labarin tsawonsu da kyansu daga nan sai ya wuturi da raka'a uku ya zama raka'a goma sha ɗaya kenan sai ta ce haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba to idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai tashi da daddare ya rinka yin sallar nafila suwa suka fi tantanta ya ku ahli sunna mu ne muka fi tantanta dan mu muka fi bukatar neman gafara shi an riga an gafarta masa yanzu taron mun nan za ka iya samun wanda rabon da ya tashi da dare na fila a biyu tun watan azumi da aka gama tarawih da tahajjudi sai kuma idan wani azumi Allah ya kai kuma abin da yake jira wai sai kiyama ta tsaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce aljanna sahabbai masu kwana suna sallah duk an bude suna ta wucewa wai shi ma sai ya taso duku duku duku ya ce shi ma gashi in an ce kai ne wa ya ce dan ladi a ce wani dan ladi ya ce dan ladin jega jega za ka ga tsiya lahira ko baka gyara ba ya ku bayin Allah kuna kukan talauci kuna kukan damuwoyi a rayuwa wani yana cikin damuwa ƴaƴansa sun fadare ya rasa ya zai dawo da su kan hanya wani tana cikin damuwa mijinta ya fandare wani yana cikin damuwa ƴaƴansa ko iyalansa mata sun ainihin zane masa alaƙaƙai wani yana cikin damuwa 'yan uwansa na jini sun zane masa matsala wani yana cikin damuwa talauci ya masa jamfa da wando da babban riga har da takalma da tabarau wani yana cikin damuwa kasuwa ta rikice wani yana cikin damuwa damuwoyi ga su nan iri-iri daban-daban amma abin da zai baka mamaki kana iya samun musulmi bai da abin da zai ci talauci ya masa ɗaurin hajji ya kulle shi sama da ƙasa matar shi ba lafiya ga ɗaya yana da cikin wata tara an koro yayansa daga makarantar islamiyya taki shida yoyo ga ruwan sama yana zuwa kudin haya ya gagara biya suna wasan buya da mai gidan an koro yayansa uku daga makarantar islamiyya ɗayan an sallamo shi daga makarantar boko Saurin har sama da ƙasa an kulle shi ya kwana da daddare ya gagara yin bacci waya ma kuma har gari ya waye ya gagara yin bacci waya ma bai iya tashi yayi alwala ya kwankwasa kofar ubangiji an masa iso ya mika damuwarsa zuwa ga Allah madaukin sarki ba wai gida yake gari ya waye kofar wani alhaji zai je kofar wani komishina zai je ya zai haɗu da ciyaman na local gama kofar wani SA zai je ina zai haɗu da wani PA you are just wasting your time kana fata lokacin gari ta ci kai da mu zuwa ga Allah madaukakin sarki ta ci da dare ta ci karshen dare hadisi ya yi inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, yanzilu rabb azza wa jalla ينزل الرب عز وجل إلى سماء الدنيا حين يأتي شهر الليل الآخر فيقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأستغفر له وذلك في كل ليلة wannan hadisi hadisi ne ingantacce hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisin a al imam bukhari ya kara ruwaito hadisin a kitabu da'awat imam muslim ya ruwaito hadisin a kitabu salatul musafir imamu turmizi ya ruwaito wannan hadisi a kitabu sala a babu ma ja'a fi nuzulin lahi azza wa jalla ila sama'i duniya fi kulli laila duk wayannan malaman hadisi sun ruwaito shi hadisi ne ingantacce garari a garau bai da kura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ubangijin ku mai girma da daukaka yana saukowa zuwa sama ta daya saukowa irin wacce ta dace da shi ɗan bid'a sun tada rikici ba su yarda da wannan hadisi ba muka ce kada ku yarda matsiyata annabi ne ya fada idan da annabi kuke fada ko ku dauka annabi yana ƙarya to kalmar shahada ku ta samu matsala in dai ka yarda annabi rasulullahi ne to sharuɗan rasulullah ta'atuhu fi ma amar wa tasdiquhu fi ma akbar wa jitinabu ma na'a anhu wa zajaru an la yu'bada Allah illa bima ja'a Muhammadu Rasulullahi in ka ba ta amfani sai in kai wa annabi da idan ya bada umurni in ya hana ka bari in ya ba da labari ka yadda annabi ne ya ba da labari ubangiji yana saukowa in ka ce ƙarya ne ba mu ka ƙaryata ba wa ka karyata ka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun baka address inda za ka je ka samu hadisi, hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ubangiji mai girma da ɗaukaka yana saukowa zuwa sama ta ɗaya ita ce sama'u duniya a lokacin da ya saura ɗaya bisa uku na dare a wata ruwaya a lokacin da wani yanki na dare na ƙarshe ya saura idan ubangiji ya sauko zuwa sama ta ɗaya saukowa wata ta dace da shi ya yake saukowa ban sani ba dan annabi bai bada labari ba amma annabi ya ce yana saukowa ni kuma na san annabi duk abin da ya faɗa gaskiya ne farin jakada baban fatima ango aisha da khadija waye kai waye kamar ka waye sam asali ya naka duniya waye kamar ka tunda Allah ya yi ka duk wanda yake kamar gaba sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya bada labari yace idan ubangiji ya sauko zuwa sama'u duniya zai rinka tambaya yana cewa manzon ladhi da'uni fa astajibu lahu wane ne zai roke ni in ansa sa mashi manzon ladhi yas'aluni fa utiyahu wane ne zai tambaye ni duk abin da ya tambaya in bashi manzon ladhi yastaghfiruni fa astaghfiru lahu wane ne ke neman gafara ta in gafarta mashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa zalika fi kulli laila kowane dare haƙƙi ya mata tsaya sai Allah ya sauko yana tambaya wake da bukata wake neman kuɗi a baki wake neman lafiya wake fama da jinya waye dan sai ta barbare yana so a gyaro ta waye ke neman amarya sabuwa gau a leda a baki waye matarsa ta mata ta masa waye a mata saiki wace mata ce mijin take cikin matsala a shawo kai wane ne talauci ya matsa masa lamba a bude wa kasuwa ta shukukuye mu kawo sassauci wa yake jin za a kore ta daga aikin gwamnati mu kawo agaji wa aka rike wa albashi mu ta aje albashin ko an ko an so wa wa wa wa wa sai kuma dai wannan lokacin kana nan ka kwanta kana ta bin shari sai kuma gari ya waye ka tashi kace ni billahi lazi ba sai inda kasan na ta nufa ba talauci ya matsa mutane dan ba ba ni mun sai inda ka nufa jahannama ka nufa matsi a cikin ba ga da Allah bare wannan shi yake nuna muku falala shi yake nuna muku daraja ta wannan lokaci da aka ce ku tashi ku rinka yin addu'a ku tashi ku rinka yin addu'a kasar mu na cike da matsaloli jihohin mu na cike da matsaloli kananan hukumomin mu na cike da matsaloli hatta gidajen mu na cike da matsaloli mu tashi mu gaya wa Allah madaukin sarki Allah ya kawo agaji wallahi tashi koma zuwa ga Allah ita ce hanyar mai kullewa kwankwasa Allah zai bude Allah zai rufe kofa ya sa sakata da ka tura Allah zai ce shigo in karbe ka kai ne ka lalace har yanzu ba gane kimar Allah ba ba gane muhimmanci ga koma zuwa ga Allah ba koma zuwa ga Allah ku yawaita la haula wala quwwata illa billahi alazim la haula wala quwwata illa billah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai ga wani mutum ya zo hankalinsa a tashe yace ya rasulullah na shiga halin kakani kai matsala ta da bai ni yace me ake ciki yace ya rasulullah farko talauci ya da baibe na rasa inda zan sa kaina ba abin da za a ci a gida ina cikin wannan hali sai ga dana ya tafi sai ya zama na sun kama shi sun yi awon gaba da shi matsala ta biyu dan nake taimako na na rasa shi ita kuma uwar yaron sun da ta ta danta ba ta ci ba ta sha sai kuka ta ce dole sai na je na nemo inda danta yake matsala ta uku kenan ba abinci yaro ya bata uwar yaron kuma ta sani a gaba na rasa inda zan sa kaina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan matsalar mai sauki ce koma gida zai ka same ta ba ta abubuwa guda uku kai da ita ku ce wannan matsalar cikin sauki Allah zai warware ta menene maganin ya rasulullah annabi yace zai ka same ta ku yi wata istighfari astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowace rana sai yayi sau 100 a askar ɗinka na safe kai istighfari 100 in zaka iya a askar ɗinka ne maka istighfari 100 kowace rana ka rika wannan kaka bashi yace maza ka je ka koya mata su kama istighfari astaghfirullah wa atubu ilai bayan istighfari ku rinka yi wa annabi salati yace maza ka faɗa mata ku rinka yin salati a gare ni idan kun yi mun salati sai ku istighfari a wajen Allah bayan haka abu na uku ku rinka la hawla wala quwwata illa billah ku je ku tayi Allah zai warware matsala yana zuwa yace uwa, tace ya yake ci mai gida yace na fito daga wajen asadiqul masjid tace alhamdulillah wani sako ya baka ya ce mu kwantar da hankalin mu mu yi masa salati mu hada da istighfari mu yi wa istighfari nis da la hawla wala quwwata illa billah mu ci gaba da lausawa. Allah zai kawo dauki kace ya riga an gama tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yayi magana nan take sai aka kama istighfari aka kama salatin annabi aka kama la hawla wala quwwata illa billah kun san me ya faru ba su yi kwanaki suna yi ba da daddare kawai sai suka ji ana bubbuga kofa suna tasowa suna budewa kawai sai ga dan shi dan da kansa tiryan tiryen ya zo ya kawo kofa a bude yake yaro da ya duba bayan yaron sai ya ga raƙuma da shanu da tumaki bai san iyakansu ba yace wayannan fa yace ni na taho da su yace ban gane kai ka da su ba ya kai yace yo nan wayannan kure da suka kama ni suka tafi da ni wannan sun kamo ni suka je suka sha giya suka yi tatin bayan sun sha giya sun yi tatin suka yi rawa ta yan giya suka gaji suka yi tilin suka hada zuba ga gajiya ga giya sai bacci ya kwashe su da bacci ya kwashe sai ce ni kuma na tashi sadar sadar na samu na kwance igiya har zan taho sai na ga yau gagari ma ai kamata in baro ta ba sai na tattaro sharu da raƙuman da tumakan gaba ɗaya na yau awon gaba da su da taho yana fada wa ba haka ban yace a ah, to da ka ta yanzu kuma ka zo da bakon lamari gidan nan ka talauci ya cika gidan nan amma ba za mu dauki kotun ya dai ba sai mun je mun tambayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ji halin da ake ciki nan take je tambayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ga abin da yaro ya dawo da shi ya za a yi kan annabi yayi magana sai ga Allah ya saukar da aya wa man yattaqillaha yaj'al lahu wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja to shanu da kuma yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu saboda me inna Allah balighun amra to ya lamarin yake ja'ala Allah li kulli shay'in qadira sai da aya ta sauko man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai saba masa mafita Allah ya saba musu mafita ko bai saba musu ba wa yarzuquhu sannan Allah zai azurta shi min haythu la fi ta inda bai tsammani arziki ya zo ta inda ba tsammani ko bai zo ba wa man yatawakkal ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah fa huwa hasbuhu Allah ya ishe shi kai Allahu akbar ya ku bayin Allah ku dogara ga Allah kar ka dogara da mai gidanka ka tanki shiririta kar ka dogara da ciyaman da local gamman rudu ne ana iya yin wuzuwuzu wata ɗan ka samu shi ma ta kansa yake ba ta kansa yake ba kar ka dogara ga ɗan majalisa rudu ka rike kar ka dogara ga gwamna shiri ta ka rike nemi su wanda suka dogara da wasu gwamnonin a baya su shiga imuwa ko basu shiga imuwa ba duk wanda ka dogara da shi ba Allah ba wallahi ka shiga matsala ka sake reshe ka kama ganye ka tanci shiririta in ka so ka tanci mai shi, rike Allah ka rike abul quwwati wal jabaru daga sanda ka rike Allah baka da sauran matsala matsala ta riga ta kare idan baka tana Allah ba sai ka tafa gaudiya ka buga can ba nan take ba ka bugo nan ba nan take ba ka nausa can ba nan take ba rike Allah in ka rike Allah an riga an gama shi yasa ku rinka tashi a wannan lokaci lokaci ne mai albarka ku rinka yin sallah kuna lafiya kuna roƙon Allah Allah zai kawo muku tallafi zai kawo muku agaji ya ku matasa kuna cike da matsaloli da yawa ga matsaloli na rashin aiki ni yanzu matasa duk titin da kabi su ne birjat in ya tashi da safe bai san inda zai je ba dai ma bai san inda zai je ba babu wani shiri ne da aka yi domin a ga rayuwarsa ta yi kyau ta dauki saiti ta dauki alƙibla da ku ake amfanin an zo don zaɓe a kyau wasan kura da ku ko ba shirin da ake saboda rayuwarku ku yi wa kan ku kiyamun laili ku dawo ku riƙe Allah ku bi Allah dan kwaya cikin ku ya daina sha dan wuyu ya daina dan bula da ashana ya daina dan ruwan kwata da kashin kadangare ya daina mai sace agwagwar jama'a ya daina san ya daina ku gyara tsakanin ku da Allah ku nemi sana'a ko min kashin ta ku roki Allah ya sa muku albarka ku ga yadda Allah zai sa ku albarka Allah ta'ala ya samu dace sai Allah yake warattilil qur'ana tartila sannan ya manzan Allah inna tamliki alaka qawlan shakila Allah yake masa warattilil qur'ana tartila sannan ka karanta alqur'ani mai girma karantawa an tambaye Anas bin Malik radiyallahu anhu ya karatun qur'anin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace kana yamuddu sautahu bil qira'ati maddan Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantawa ba sauri yake biji biji biji biji kamin ka ankara baka jin me yake karantawa ba yana karantawa cikin nutsuwa ya jawo aya yana fidda harufan dalla dalla kalmomin dalla dalla ya muddu sautahu bil qira'ati majdan ya ku matasa ku yawaita karatun qur'ani ku kama haddan qur'ani mahaddatan qur'ani mutane ne masu daraja a wajen Allah madaukin sarki kada ku yadda ku yi wasa da wannan shine waratil qur'ani tafsira ya zo a hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yu'ta bi qari'il qur'ani yawmal qiyamah fa yuqalu lahu iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa in inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha za a zo da makarantun Qur'ani a gaban Allah ran tashin alkiyama Allah ya ce masa karanta kamar da kake karantawa a gida ita karantawa kamar da kake karantawa a duniya gidanka a aljanna yana inda aya ta ƙarshe wata ka haddace wata za ka karanta da ka ja aya sai ta zama matakala sai ka hau in ka ja ta biyu sai ka ƙara sama in ka ja ta uku sai ka ƙara sama in ka ja ta hudu sai ka ƙara sama in izo biyar ka haddace izo biyar nan suka ƙare to nan ne gidanka yake sai ka dakata wanda ya haddace izo goma kana kallo zai zo maka uba take kana ya haka ana ya ji ka kai biyar kai ka haddace shi ya haddace goma idan ya je goma shi ma ta ta ƙare sai ya dakata wa kafa inda amrihi wa nahyihi wa tubu ila Allah to daga nan sai ya tsaya mai izo 20 shi kuma in yazo yana ji yana gari sai ya wuce shi mai izo 30 sai ya zo ya wuce shi yasa za ga mamu ya wuce liman mamu ya hada ke izo 30 kai kuma liman ka makale izo biyar sai in karshe karshen turori haka da ta tanki shi a gagar gane bakin zara to sai ga wani mamu mai izo 30 ya zo ya maka oba take wanda ya haddace Qur'ani izo 60 ba a wuce shi aljanna sai ya iso inda yake domin darajojin aljanna yawan ayoyin alqur'ani mai girma ne daga nan zaka kama wa kanka darajar a cikin aljanna daga nan zaka nema wa kanka irin gidan da yake so ka zauna a cikin aljanna ya ku matasa zama bai ganku ba Allah ya ba ku kwakwalwa mai kaifi kun zauna kuna ta bata ta a banza ba ku da aikin yi banda kalle kallan banza da wofi ba ku da aikin yi banda dube duben banza da wofi inda kowace rana kuna haddace ayar Qur'ani guda da wata gida da yanzu mu ba za ba a sani ba amma karatun Qur'ani bai cikin ajandar ku ba a ganin ku tare da Qur'ani kun je kun zauna ba ku da aikin yi ya je yi ni a kafe wai yana browsing ko bai ma san me yake browsowa ba shirme kawai yake ɗebowa ya dubi labarin tafsi ya karanta karanta labarin Barcelona wane ne wanda ya asasa ta wai shi ya samu wani point wanda ya an zo majalisa zai rinka barazana ya rinka wani haka yana gaba yana baya yana bada labarin su Ronaldo da su Ronaldinho da su da su da su da su wani lokacin da kake batawa ka je ka hada alkur'ani mai girma ka zo ka tsaya kana ta batawa kanka lokaci matasa dabar da kuke zauna kuna ta hirar banza da wofi kai ne baka san me kai ba kai baka samu ko naira daya a ba ko baka hada ta aya daya ba an shaka 2-0 an shaka an cika biyu ba ko daya wata irin asara ce wannan ku tashi ya ku matasa ku rungumi karatun alqur'ani mai girma ku ga yadda Allah zai sawa rayuwar ku albarka shi ne ma'anar warattil alqur'ana tartila sai Allah ya yi tarti alayka qawlan saqila Allah yace inna lam ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanulki alayka za mu je so akan ka kaulan sakila wato wata magana mai nauyi wata magana ce mai nauyi malamai suka ce alqur'ani mai girma alqur'ani mai girma yana da nauyi yayin da ake saukar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan annabi yana kan taguwa idan jibril ya zo ya fara saukar wa annabi da ayoyi saboda nauyin ayoyi, jikin annabi zai yi nauyi yadda taguwar ba ta iya daukar annabi ba duk yadda ta sai ta kwanta ta sa kirjinta a ƙasa sai an gama saukar da ayoyin kamin tago ta iya miƙewa tsaye idan ana saukarwa annabi ayoyi ana tsananin sanyi zaka ga zufa in ji Aisha radiyallahu anha tana duguwa da goshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda nauyin ayoyin da aka saukar masa ayoyin suna da nauyi wata rana annabi yana zaune kafarsa suna kan kamar wani sahabi shi sahabin da tsautsaye ya same shi sai Jibril ne zai fara saukewa annabi ayoyi cinyar annabi da sai nauyi ba domin darajar Alƙur'ani da ceto daga Allah ba da kasusuwan wannan sahabi sun wargaje gaba ɗaya a wannan lokaci saboda nauyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ayoyin Qur'ani suna da nauyi kwarai da gaske bayan ayoyin wajen saukar da su suna da nauyi to har yanzu suna da ainihin nauyi wato ainihin wajen hukunce hukuncen su hukunce Qur'ani sai kun yi hakuri suna da nauyi yana da nauyi wajen shari'o'insa shari'o'insa suna da nauyi sai idan kana da imani sai ka ji abu ne mai sauki ba abu ne mai wahala ba amma idan ba haka ba sai ka ji kana musulmi ana ta rikici da kai yanzu ba da dadewa ba in ba ku manta ba a baya wai ana rikici a majalisa Abuja wai za a kafa doka Child Rights Act wai ba a yadda mutum ya aurar da yarsa ba sai ta kai shekara goma sha takwas wai dan ka aure da yanka shekara bata kai shekara 18 ba wai kai uban za a maka daurin daurin shekara biyar kai ne wai shi kuma angon za a masa hukuncin fyaɗe hukuncin fyaɗe a Najeriya daurin shekara goma sha biyar ne ko daurin rai da wai saboda ka aure da yanka bata kai shekara goma sha takwas ba musulunci ne kafa wannan dokar kwanaki wani gwamna wani sanata cikin sanatocin Najeriya ya aure wata yarinya ya kasar Masar wai haka aka rinka rigima a majalisa har da musulmi yana ta da jijiyar wuya an saba wa doka an saba wa ka'ida ai an ce sai ta kai shekara takwas kuma a nan Abuja aka daura auren kuma doka tana aiki a nan Abuja kai wannan doka Allah ya tsine mata albarka ba daga Allah aka samu ta ba daga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aka samu ta ba shi yasa muka fito muka ce wa Najeriya muka ce duk dan majalisar da ya sa hannu akan wannan dokar dokar da ta ci karo da Qur'ani ta ci karo da Sunna dokar da ta soki mutuncin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dan majalisar inda musulmi ne yana sa hannu akan wannan doka yayi dikamfin daga musulunci ya zama kafiri original not photocopy muka ce